من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفئد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوة واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na asabar 22 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1439 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 4 ga watan 8 a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an dake unguwar Bacirawa a garin Kano in ba manta ba a makon jiya mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da mai lamba ta ɗari da talatin da tara da haka za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta ɗari da arba'in daidai babu wujubu ghaslin rijilaini bi kamalihima ko wanda shine hadisin ƙarshe a babin ba makaranta shi ba a wancan satin mala yake hadisu abi huraira hadisin abu huraira kana yamuru bina wan ya yatawadda'una manzo Allah ya wuce ta inda muke a lokacin mutane suna alwala Minal al daga kwatanniya ko baho ko wani babban bokiti wanda aka zuba ruwa a ciki shi ake kira da mithhara wanda ake wanka ko ake alwala da shi da haka manza Allah ya zo wucewa sai ya ga mutane suna alwala cikin wani keken baho ko makeken kwano ko wani katotan kasko an gane ko fakala sai manzo Allah ya ce da su asbighul wudu'a ku kyautata alwala ku wanke da kyau kuma ku kai inda aka ce ku kai a wajen wankewa shine ma'anar isbaq isbaq kyautata wankewa tare da kaiwa inda aka ce ka kai ta fuskar wankewa da haka manzo Allah ya ce da su haka da aka ce fa inna abul qasim sallallahu alaihi wa sallam kala abu huraira ne kai ya wuce ta wajen mutane tadda su suna alwalar sai ce ku kyautata alwala domin na ji baban alkasim sallallahu alaihi wa sallama ya ce wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga kafafuwan da ba a kyautata wanke su ba a wajen alwala duk mutumin da ya zo alwala ya sakaci baya wanke kafa da kyau yake barin lam baya ciccudawa baya wankewa ko ina da ina to ya sani a ranar lahira da wuta Allah zai gyara masa wannan sakaci da yayi wannan lam'ar da ya bari a kafarsa bai wanke ba da wuta za a wanke masa ita Allah ya tsare mu Daka lokacin da mutum zai alwala yana da bukatar ya tsara hankalinsa kuma ya sa ido a ko ina da ko ina kuma ya san kowace gaba daga ina ake fara wanke ta kuma zuwa ina ake tsayawa wani sai kaga ya wanke fuska amma bai kai iya dab da kunnansa ba kaga duk gefen fuskarsa fari tas ruwa bai taba ba wani kaga ya wanke hannu amma gwiwar hannun bata shiga ciki ba kaga dinnan ma fari tas to haka nan ma a wajen wanke kafa duk da maganar ta zo ne akan kafa amma ba yana nufin sai lam'ar kafa kadai Allah yake azaba akan mai sakacin ta ba lam'ar fuska ma haka lam'ar hannu ma haka amma me yasa aka faɗi kafa saboda kafa kamar yadda muka faɗa ta fi tattara da lunguna wanda suke da bukatar mai alwala ya mai da hankali wajen ya ga yawanke su da kyau an gane ko babi na gaba babu su babu italatul gurrati wata tahjili fil wudu'i babin da yake bayani da an so mutum ya tsawaita hasken goshinsa da hasken kafafuwansa da hannayensa a wajen alwala me yake nufi da hasken goshi shine ka wanke fuskarka da kyau domin duk mutumin da yake wanke fuskarsa da kyau a wajen alwala a ranar lahira zai tashi fuskarsa tana haske to in kana son hasken yayi kyau to a duniya ka tsaya ka rinka kyautata alwala da kyau ka wanke fuskarka da kyau to haka nan kafafuwa da hannuwa duk mutum da ya mutu yana alwala mai kyau kuma ya cika da imani to ranar lahira zai tashi hannuwansa da kafafuwansa suna haske a filin tashin alkiyama da haka wannan abu ne mai kyau mutane su sani kuma su kiyaye yana daga cikin falala da garaɓasa da ake samu ta hanyar alwala wannan kuma wannan kususiya ce ta mu mu kadai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ba mu kadai muka yi alwala ba duk al'ummomin da suka gabace mu wanda aka umarce su fi sallah su ma akwai alwala amma su alwalarsu ba za ta yi musu haske gobe kiyama ba mu kadai ne manzo Allah yake Allah ya masa alfarma al'ummarsa za ta tashi tana haske tana kyalkyali a ranar lahira saboda alwala an gane ko to kuma ko da mu din imu imu a cikin mu sai wanda ya tsaya ya kyautata da kyau ba wanda yake alwala burburi ko yanda yake ganin damarsa ba kalmar gurra shine farin goshi at-tahjil farin da ba a goshi yake ba farin hannu ko farin kafa shi ake kira da at-tahjil an gane ko hadisi mai lamba ta ɗari da arba'in da ɗaya Hadisu abi huraira hadisin abu huraira faƙala ya ce in ni sami'itun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙul ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa in ji abu huraira na ummati manzan Allah ya ce lallai al'ummata Auna za a kiraye su yawmal qiyamati ranar alkiyama gurran suna masu farin goshi muhajjalina suna masu farin hannuwa da ƙafafuwa. mana hannuwansu da kafafuwansu suna haske suna kyalkyali suna walwali min asari wudu'i daidai guraben alwala an gane ko tun daga hannunka har zuwa gwiwar hannunka tun daga kafarka har zuwa idan sawunka fuskarka tun daga farkon goshinka har ƙarshen haɓaka. tun daga kunnan dama zuwa kunnan hagu duk za ka tashi suna haske a gobe kiyama wanda rana ce da mutane suke da bukatar haske rana ce da mutane suke cikin duhu duhu na zuciya da duhu na fili to da haka mutane suna da matuƙar bukatar haske a wannan ranar wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fa ma lahu min nur kuma duk wanda Allah bai sa haske ba bai isa ya samu haske ba a wannan ranar ba inda zaka je ka samu ba irin duniya bace ba in nefa ta dauke wuta ka tashi janareto in ba ka da janareto ka sai kendir ko ka kunna a ci ko ka kunna fitilar kwai ba irin nan bane a wannan ranar haske kwaya ɗaya ne shine hasken imanin ka da ka zo da shi yau mai kulul munafiku na wal munafika su lillazi na amanin zuruna na ƙasa bismin nori ko ilar ji uwa ra'akun faltami su nuran fadduri ba bai na hun babun babin hufihin rahama wa zahiru homin kibal hin ranar da allah subhanahu ta'ala) yake bamu labari game da ita ranar da za ka ji munafukai maza da munafukai mata suna cewa da mumine maza da mumine mata dan Allah ku dan jira mu mu sani hasken ku ka san a duniya wani hasken ba naka bane amma zaka amfana da shi idan wani ya kunna fitila a kusa da kai sai ka daushe na hasken sa ko yana so ko baya so shi da ya kunna fitilar bai isa ya tare maka hasken ba to amma a ranar lahira in dai ba hasken ka bane baka isa ka dosana ba baka isa ka amfana ba a yanzu idan wata mai kosai ta kunna kosai kana son garwashi sai ka je ka ɗebo ko ba haka ba amma a duniya ba a lahira ba a haka a duniya wani na iya ara wani haske wani na iya ba wani makamashi ya kunno ta amma a lahira ba a haka da haka munafukai za su ce da muminai dan Allah ku jira mu mu dan dosa na hasken ku domin ana tafiya cikin duhu duhun da mutum ko hannunsa baya gani gashi kuma za a hau gadar da tafi kowace gada hadari ita ce gadar saradi manzo Allah ya ce siriranta ta yafi na gashi kaifin ta yafi na takobi kuma duk wani ɗan adam sai ya hauta ya ƙetara kafin ya shiga aljanna ita kuma akan wuta take in kai sakaci ka silliba sai wutar jahannama kuma ubangiji ya rantse kowa sai ya hawa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin ku da ita ya wuce face sai ya hauta kana ala rabbika hatman maqdi rantsuwa ce da ubangijin ka ya riga ya dauka wa kansa alƙawari ba tabawa thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya ubangiji yace sannan mu tsiratar da masu tsoron Allah azzalimai ko mu rubta da su cikin wutar jahannama su kifa a cikin ta su durkushe Allah ya tsare mu kaga wannan rana kana bukatar haske yo ba wai gada mai sirirantar gashi kaifin takobi ba ko wannan gama kama kan gadojin Najeriya masu gargada ba sai da cikakkiyar fitila ba to ina kuma ga waccan gadar ma da ka saba bi kullum wata rana in ka taho a guje in babu haske sai ka je kai karo sai ka je ka fada wani waje to wannan kuma gadar baka taba hawanta ba baka san yadda take ba kuma sai ka hau kuma cikin duhu za a ce hauka wuce mu gani in kana da imani imanin kai haska maka gaba yawma la yuqzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba ba zai kunyatar da muminai ba haskensu yana tafiya gaba gare su wa bi aimanihim da ta bangaren daman su na za ta ji suna cewa rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ya ubangiji ka cika mana hasken mu ka gafarta mana kai mai iko ne a bisa dukkan komai to yana daga cikin abin da ke samarwa da bawa haske a gobe kiyama tsayawa ya kyautata alwala a duniya da haka wannan babun akan wannan yake magana abu huraira yace naji manzo Allah yace inna ummati yi da auna za a kiraye su yawmal qiyamati a ranar lahira gurran suna masu farin goshi lafazin gurran jam'i ne na arru a garru mai farin goshi ɗaya. in suna da yawa gurran masu fararen goshi an gane ko sannan muhajjalina masu kyalkyali na hannuwa da kafafuwa min asari lodo saboda kyautata alwala kuma a iya guraben alwalar to iya nan wannan shine maganar annabi abu huraira shi ya ƙara wannan kalma fa man istata aminkum an yuqila qurratahu falyafal kamar yadda malaman hadisi suka faɗa wannan lafazin mudraj ne wa mudrajatu min fil hadisi ma atat min ba'di alfazi rawati tafalat kamar yadda mai baykuniya ya faɗa wal mudrajatu fil hadisi abinda ake nufi da mudraj cikin hadisi ma atat min ba'di alfazi rawat shine abin da ya zo na shashin kalmomin marwaita ittasalat kuma suka haɗu da hadisin in ba da ilimi da bincike ba za ka iya gane ba maganar annabi ce ko ba maganar annabi ba ce yanzu nan in ba faɗa muka yi ba in ba wanda ya je ya karanta ya duba ba wani zai ɗauka duk maganar annabi ce a'a abin da annabi kawai ya ce inna ummati yuda auna yawmal qiyamati gurran muhajjabin min asari Kuma ta za a kira su ranar tashin alkiyama suna farin goshi suna farin hannuwa da kafafuwa saboda tasirin alwala a guraben alwala to sai abu huraira ya ce faman istata'a minkum ay yuqila gurratahu falyaf'al ku kuma bayan Allah duk wanda ya samu ikon ya tsawaita wajen haskensa da kyalkyalinsa to ya aikata haka to wannan magana da abu huraira ya faɗa fahimtarsa ce wanda wannan shi ya haifan masa shi idan yazo zo alwala yakan ƙara daga inda aka ce a tsaya abu huraira in zai wanke hannu har ka faɗa yake wankewa hannun ko ba haka ba idan ya zo zai wanke kafa kuma har auri yake wankewa wanda malamai suka ce wannan fahimta ce taka ta sahabi Allah ya yarda da shi ya ji kansa da rahama amma ka'idar shine ne waye kifa inda amrihi wa nahyi ba a taba ganin annabi a alwala ya wuce gwiwar hannu ba wajen wanke hannu ya kai ka da ka kai ma ka tsaya iya ne gwiwar hannu ba a taba ganin annabi a wajen alwala wajen wanke kafa ya zo haƙƙauri ba a'a iya idan sawo yake tsayawa kai ma ka tsaya a nan to amma za mu ce abu huraira ya yi bida'a ba bida'a ya ba fahimta ce irin tasa fahimta ce irin tasa za ta iya zamawa daidai za ta iya zama kuskure kuma a nan kuskure ce kuskure ce duk mutumin da ya aikata kuskure amma bisa ga ijtihadi ba ka cewa shi ya yi sako domin manzo Allah da kansa ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan As duk mutumin da yayi ƙoƙarin neman daidai sai kuskure mata to yana da lada ɗaya a wajen Allah ladan ƙoƙarin neman daidai amma da kai ƙoƙarin neman daidai sai baka kai ga daidai din ba a sai ka kai ga daidai din kafa ka cin mata to ladan biyu ladan ƙoƙarin nema da ladan dacewa amma shi dan bid'a fa ba wani abu da ya kama son zuciyarsa ne tsan tsagwaro kaga shi Abu Huraira kan ya faɗi wannan magana sai da ya faɗi hadisi ai hadisi ya ce za a yi farin ido za a yi farin kafafuwa da hannuwa saboda tasirin alwala da kyautata wanke ta to wannan shi ya sa shi kuma sai fahimci to kenan in haka ne a ya kamata a ƙara mai kyau ya ƙara da wanka ko Allah ya ji kansa da rahama da haka dai ya ɗan uwa ka yi ƙoƙari wajen alwala ka wanke iya inda aka ce a wanke ka tsaya iya inda aka ce a tsaya amma ka kyautata kar ka yi burburi to wannan shi zai sa ka samu wannan falala babu siwak babun da yake bayani akan aswaki aswaki shine wanke baki sawa'an da itace ne sawa'an da brush da makilin ne sawa'an da ɗan yatsa ne wannan shine asiwak an gane ko wanda aswaki yana da amfani mai tarin yawa a wani hadisi manzo Allah ce asiwaku mataharatul lil fam wa mardatul lil rabb aswaki bayan ya tsarkake ma bakin ka tas kuma zai sa ubangiji ya yarda da kai Mana Allah kansa baya son mutanen da ba sa wanke baki masu ɗoyin baki Allah baya son su da haka in kana da imani kuma kana son Allah ya so ka to ka kula da tsaftar bakinka namiji ko mace an ga ko wannan kenan sannan yana daga cikin amfanin asuwaki da malamai suka gano ta hanyar bincike da tajruba yin aswaki yana sa mutum ya zama mai kwazo mai hazaka yana ƙara kaifin kwakwalwa da fahimtar karatu idan mutum yana da yaro mai taurin fahimta ko shi kansa yana da matsalar taurin fahimta to ya dimanci yin asuwaki musamman irin wanda suna ta koyar duk lokacin da annabi zai yi aswaki yakan yi ne da wani itace da ake kira da suna arak arak shi nan a wajen masu sai da kayan islamic chemist da sauransu suna kawo shi bambancin kawai shine su galibi sun fi kawo shi in ya bushe shi kuma annabi da ɗanyen yake yi da aka yin asuwaki da ɗanyen itace ya fi da bushashe domin lokacin da itace yake ɗanye sinadarai na gina jiki da tsabtacewar da kaza sun fi kasancewa a tare da shi sama da in yayi ne ya bushe da in kana so ka kwatanta sunna ɗari bisa ɗari a babin asali to ka samu itacen arak sannan kuma ɗanyen ba busasshen ba to wancan shi yake wannan amfanin nuka da muka amfada muka ambata amma ko da a ce baka samu wannan ba in kai da dukkanin sauran itatuwa matukar ba za su cutar da kai ba wannan ma sha Allah tabarakallah haka in kai da brush da makilin masha Allah tabarakallah domin ma'anar dai shine baki ya tsarkaka ko da za a iya samun wani abu a can wanda a nan kuma ba za a samu ba domin ko su makilin makilin da ake da su ko sinadarai na man goge baki iri-iri ne kowanne da irin abin da aka samu fa da haka amfanin su zai zama ya bambanta to haka su ma itatuwa ɗin da haka mu kula da tsaftar baki abu ne mai kyau saboda kula da tsaftar baki manzo Allah ba komai ake kawo masa ya ci ba wani abin ba haramun bane amma an kawo masa sai ce ba zan ci ba ko ku ci in sabai suka ce haramun ne sai ce ba haramun bane amma ni ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da shi dan shi yana magana da mala'ika jibrilu to ko ba zai so mala'ika jibrilu ya ji wani sauyin yanayi ba ya fita daga bakin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka kai ma ka ta ji kana toyin baki ko mijin ke ji kina warin baki ko warin hamata to me kenan dan Allah me kenan dan Allah kaga wannan gidadanci ne ƙauyanci ne addinin da annabi ya zo mana da shi addinin tsafta ne shi yasa matan annabi suke ba da labari manzo Allah gashi tsaftatacce ne Allah ya yi shi da tsaftarsa natural ta asalin halitta shi yasa Hassan ibn Sabit yake cewa wa ajmala minka lam tara min qattu aini wa hasana minka lam talid an-nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulikta kama tasha'u yace mai kyau dai ido na bai taba gani ba mai kaye dai uwaye mata ba su taba haihuwar ka maka ba yace an halicce ka fukutacce daga dukkan wani aibi kai ka ce sai da abin da ka faɗa kake so da shi aka halicce ka da ka duk wani abu na tawayar halitta manzo Allah bai da shi manzo Allah baya kwantsa ido manzo Allah baya biyan bacci ballantana maganar warin hamata ko babu amma tare da haka duk wani abu da ka sani na tsafta annabi shine gaba gaba wanke baki shine gaba gaba sanya kwalli don tsaftar ido shine gaba gaba taja kai shafa mai fesa turare duk shine gaba gaba wanda shi manzo Allah ko bai waɗannan ba fa ba abinda da zaka ji a tare da shi sai alheri sai kanshi shi yasa lokacin da ya rasu wani zaka ga lokacin da yake rai yana kanshi saboda yana fesa turare amma da ya mutu fa sai ka ji ya canja amma manzo Allah bayan ya rasu da sayyidina Abubakar ya zo kan gawarsa ya buɗe fuskarsa ya tumbanci goshinsa ya ce ɗibta hayyan wa mayyitan ya rasu da da ranka da bayan ranka tashin ƙanshi kake ya ma'aikin Allah saɓanin sauran mamacin ƴan adam amma wani fashi ba a yi masa lamunin zai yi ƙanshi ba amma ba zai wanke baki ba ba a yi masa lamunin zai yi ƙanshi ba amma ba zai tsabtace hamatarsa ba ba a yi masa lamunin zai yi tsarki ba zai yi ƙanshi ba amma ya ƙi ya kula da tsaftar jikinsa kaga mata suna haƙuri da maza ba kaɗan ba kamar yadda wasu mazan su ma suna haƙuri da mata ba kaɗan ba wata saboda ta zame ma uwar ƴaƴa ta zama ta zame ma kadangaren bakin tulu wai a kanka a kan tulu a baka ka ɓata ruwa da haka haka za ta zauna sai yadda ta ga dama ma'ana wai ta zama kuturwa uwa dole a zauna da ke to shi ma wani dukkin da ya san ba inda za ta sai ta azabtar da ita billahi lazi wani in ka kusanci hamatarsa in baka wasa ba kasa dan ya fulawa sai ta gasa ma buredi da daudar da ya tara amma haka zai je ya zauna ya kwanta tare da baiwa Allah sai ta jin wari sai ta doyi ba ta da yadda ta iya da shi ta tara yawon bakin ta tara yawon bakin dole ta haɗe ya ta iya in ta zubar ya gani bala'i ya ce tana kyamatarsa to haka shi ma wata in ta tara kazantar ta tara kazantar ba yadda za a ba yadda ya iya da ita ka ga miji ya koma tara yawu kamar mace mai ciki doyi ne doyi ne Allah ya kiyaye da haka ya ƴar uwa tun da ke dai ba matan aljanna ba ce matan aljanna ne Allah ya ce wa lahum fiha azwajun mutahhara azwajun mutahhara matar da ba ta yawon bacci ba ta tusa ba ta kaki ba ta eh, laulayin ciki ballantana ta yi ta tofe-tofe su ne azwajin kuma ba ta al'ada shine abdullahi abu zai ce duk wani abu da ka san macen duniya tana yi matan lahira ba ta yi ba maganar ciki ba maganar laulayi ba maganar tofe-tofen yawu ba maganar kwarnafi ba maganar al'ada ba maganar biki da sauransu to ke ai ba mata aljanna ba ce sai ki tsafta an gane ko da haka dai asuwaki abu ne mai matukar muhimmanci asuwaki yana da alaka da alwala shi yasa aka kawo shi aswaki yana daga cikin shirye-shirye da kintsa-kintsa da ya kamata mutane su rinka yi musamman a lokacin da za su gana da mahalicci a lokacin da suka yi alwala hadisi mai lamba ta 142 hadisu abi huraira ta radiyallahu an hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace laula an ashuka ala ummati yo ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba la amartuhum bisiwaki ma kulli salah da na umarce su da yin aswaki a yayin kowace sallah yana nufin da ya mana umarni na wajibi to amma yanzu ba wajibi bane in dai mutum yayi alwalata ya kuskura baki ba sai yayi aswaki ba in kwa za ka yi aswakin to kuma da haske bisa haske lada kan lada ana san idan mutum ya zo za a yi sallah da zarar ladan ya yi ikama kan liman ya ce Allahu akbar ka fito da aswakinka ka gaggoga ka gaggoga domin wannan lokacin shine gab da zaka shiga sallah da zaka fara ganawa da ubangiji subhanahu wataala azala yace ba dan ka matsa wa mutane ba to da haka zan sa su duk lokacin da za su yi sallah bayan an yi ikama su rinka yin aswaki kafin su yi kabbar harama mazan su da matan su a gida ko a masallaci an gane ko to wannan ya nuna tausayi da jin kai irin na manzo Allah duk abin da zai zama mana mai wahala to sai annabi ya umarce mu da yin sa koda akwai falala amma baya tilasta mana daga nan malaman usuli fiqh suka fitar da ka'ida al-mashaqqa tajlibu at-taysira ma'ana duk lokacin da abu zai yi tsanani ga al'umma to an sauwaka musu Allah baya dora wa mutane abin da ya san mai wahala ne a gare su yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وما جعل عليكم في الدين من حرج ذاك الدين المسلم شيء الدين نيمي سوكي da mutum zai lazumci haka da zai samu lada mai tarin yawa amma in mutum bai wannan ba kuma ba za ka ce sallarsa ba ta yi ba a'a A al-bukhari imam Imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 11 shine kitabul juma'a babi na takwas babu siwak yawmal juma'a babin da yake bayani akan yin aswaki musamman ranar juma'a hadisi mai lamba ta 143 hadisu abi musa hadisin abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari qala yace ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa wajadtuhu yastannu sai na tadda shi yana aswaki bisiwakin da wani aswaki biyadihi a hannunsa yaqulu ƙarar asuwakin tana cewa er, er, er. mana idan mutum yana goge bakinsa in bakin ya gogo ai za ku gina wani ƙara kikikikiki to shine abu musa yake haka yato mana hatta ƙarar asuwakin bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu dan Allah sahabban da su bar mana hatta ƙarar asuwakin bakin annabi ba sai da suka gaya mana sai su manta ba su haka yato mana yadda yake wazifa ba asuwaki ya fi wazifa sai su manta ba su gaya mana yadda yake sa tufafi ba sai su manta ba su gaya mana yadda yake komai na rayuwarsa ba salman al-farisi wani bai yahudi ya ce da shi ku musulmin nan yan kakale komai aka ce sai ku ce annabanku ya koya muku ma'ana shi musulmin kwarai daman haka aka san shi da shi tun zamanin sahabbai yanzu ne mu in muka yi magana sai a ce yan izala yan kaza yan kaza saboda mu ne marainan wayo ko amma sahabbai haka ɗabi'arsa take duk motsi sai su ce annabi ya ce ga yadda annabi yake yi to wannan ita ce rayuwa in dai da sunan addini ne baka kira sunan wato sunan wa zaka kira baka yi koyi da annabi to da wa zaka yi koyi da haka wani bai yahudi ya tambayi salman al-farisi ko abu ayyub al-ansari annabin kuwa ya koya muku komai yace kwarai ya koya mana komai yace hatta al-qira'a har zaman masai yace wallahi hatta al-qira'a har zaman masai har zaman matsayi annabi ya koya mana yanzu annabi ya koya ma zaman matsayi amma ya manta bai koya ma yadda za ka yi talaki ba abin nufi kana nufin zaman matsayi ya fi talaki mahimmanci to ku an ka ce annabi bai koya ma talaki ba da haka gana ka na kanka kake yi ka yi wa annabi karya ka zalunci kanka da kanka sahabbai sun ce har salati manzo Allah ya koya mana yadda za a yi duk wata motsi duk wani kai kawo in dai da sunan addini ne ba abin da manzo Allah ya bar mu a cikin duhu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba wani kuma ya sani amma ya sa kafa ya shure Allah kuma ya tsare mu zaka ya yan uwa mu yi kokari mu yi ilimi mu san yadda rayuwar manzon mu take sallallahu alaihi wasallam rayuwar mu za ta yi albarka kuma za mu samu shiriya kuma ba za mu taɓa yin nadama ba duk wanda ya riko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokarin kwaikwayensa wallahi shi da nadama har abada shi da tabewa har abada domin haka manzo Allah ya inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan na bar muku abubuwan da inda za ku yi riko da su ku da bata har abada sai ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata matakar za ku rike wannan to ku da bata har abada manzo Allah bai faɗi wani abu na uku ba kawai ta kitaballahi wa sunnati a wata ruwayar kitaballahi wa itrati littafin Allah da 'yan gidana ‘yan gidansa kuma su ne masu sanar da mu abubuwan da ne yake a kai na rayuwa to amma manzo Allah banda wannan bai kara mana wani abu ba matukar muna son mu kasance akan shari'a mu nisanci bata to mai riko da waɗannan abubuwa da haka abu musa yake na tadda manzo Allah yana asuwaki aswakin nasa yana o o wasiwaku fi lokacin aswakin yana bakin sa ka annahu ya tahawwa kai ka ce kokarin kakaro amai yake yi me wannan yake wa irin yadda annabi yake kaiwa matuƙa wajen aswaki ba da wasa yake ba sai an sa an goge nan an goge nan an danna shi can ƙasa kamar za a kakaro amai an goggoge kan harshe in ba haka ba asuwakin ba zai maka amfanin da asuwaki yake ba sai ka ga mutum kullum ya ce maka yana wanke baki amma da ya buɗe sai ka ji kamar wata masan gargajiya ko ba haka ba to kaga asuwakin burburi yake yin sa sama sama yake yin sa da haka manzo Allah yana yin asuwaki kuma yana kyautata shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na hudu shine kitabul wudu babi na 73 shine babu siwak hadisi mai lamba ta 144 hadithu huzaifa hadithun huzaifa ibn al-yaman kala yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-layl in ya tashi cikin dare ya tusu fahu biswak yana diddirje bakinsa da aswaki yanzu kuma ana mana bayani ne akan lokutan da ya kamata mutum ya rinka yin aswaki na daga cikin lokutan in kai bacci ka tashi musamman baccin dare domin baccin dare ya fi nauyi don haka baki ya fi canjawa a baccin dare in ka yi bacci da daddare ka tashi ka yi aswaki manzala in yi bacci da daddare tashi yana aswaki an gane ko huzaifa ya faɗi wannan aka hul bukari imamul bukari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na hudu shine kitabul wudu babi na uku shine babu siwak babu qitalul fitrati babin da yake bayani akan dabi'u kyawawa wanda addini ya zo da su lafazin alfitra bi ma'ana almilla an gane ko ana nufin addini shine fitra an gane ko to da waɗannan ɗabi'u kyawawa da za a faɗe su addini ya yi horo da a kula da su dole ne dukkanin musulmi ya zama yana kula da waɗannan abubuwa an gane ko hadisi mai lamba ta 145 hadisu abi huraira hadisin abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alfitratu khamsun abubuwa guda biyar suna daga cikin horarwa na addini suna daga cikin cikar addinin mutum kula da su a wata ruwayar khamsun min alfitrati abu guda biyar dinnan suna daga cikin addini suna daga cikin kulawa da kyautatawa idan mutum ya mai da hankali da lura da su cikin addininsa abu na farko manzala ce alkitanu yin kaciya kaciya kula da ita yana daga cikin abin da addini ya yi horo da shi kuma kaciya ba ta da lokaci da an haifi yaro in an masa an yi daidai in an bari sai da ya tasa aka yi masa an yi daidai a yau in ba ma guje ya musulunta shekararsa hamsin aka yi masa kaciya an yi daidai an gane ko yawwa ibn hajar al-asqalani a cikin fatahul bari yace a sayyidina ibrahim alaihi salam annabi ibrahim shi ya fara kaciya a duniya kuma lokacin da Allah ya umarci ibrahim da ya kaciya yana dan shekara 80 a wata ruwaya yana dan shekara 100 kuma da kansa yawa kansa kaciya zaka yana daga cikin yaban da Allah ya masa wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya umarci Ibrahim da wasu kalmomi cewa ya kiyaye su kuma ya kiyaye su sai ibn al-musayyib kamar yadda Imam Malik ya kawo a cikin muwadda ya ce waɗannan kalimat din sune waɗannan abubuwa guda biyar da girman su aka ce ya kaciya kuma ya je ya kayarsa da kansa da haka a yau zaka samu mutanen da sun girma ba su da kaciya wasu su ba musulmi bane in suka musulunta sai a koya musu in za su iya wa kansu su je su da kansu in ba za su iya ba min babin darura sai a yi musu ita kaciya ga ɗa namiji ba ta hana haihuwa fa wani zai ce maka to ba kaciya ya aka yi aka haihu ana haihuwa ko ba kaciya ka je ka tarar da maguza haka suke haifar ƴaƴansu kuma loɓa ce da su amma amfanin kaciya ga ɗa namiji ƙara mata lafiya take yi lafiyar mazantakarsa in yana da kaciya ta fi sannan tsaftarsa inda kaciya ya fi domin in ba ka da kaciya wannan fatar da take tattaruwa to riƙe danshin fitsari take yi ko da yaushe za ka rinka jinka da danshin fitsari ba za ka tsarkaka ba zaka shi yasa dan addinin musulunci ya tabbatar mana da tsarki da kuma lafiya sai ya umarce mu da yin kaciya mu ƴaƴa maza Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo ruwaya cikin Zadul Ma'ad yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar bakwai ga haihuwarsa aka masa kaciya kakansa Abdul Muttalib shi yasa akai masa kaciya ranar sunansa ranar bakwai duk ruwayoyin da suke cewa an haifi Annabi da kaciya ƙarya ne kar ka ɗauka cewa haihuwa da kaciya wata daraja ce ƴaƴan arna ma ana haifarsa da kaciya an gane da haka wani zai zo ya ta kumfan baki ai annabi an haife shi da kaciya alhalin ƙarya yake yi fa ba daga littafi ya karanta ba da ka kawai ya faɗa shi ya ɗauka maganar wani yabo ne ku je ku tambayi likitoci mu mun ga 'ya'yan maguza da aka haife su da kaciya duk da cewa in an yi hakan akan ɗan gyara ta amma dai karka ɗauka cewa wai haihuwar mutum da kaciya wata karama ce balgana har ka ce annabi an haife shi da kaciya ka ɗauka wani girmama shi kai balma abdullahi dan abbas ya ce ƙarya ne da ragon suna da kaciya da ma'aduba tuwon suna duk manzo Allah ne abdul ya yayi masa sura na bakwai da haihuwarsa yasa malamai suka ce in an wa yaro kaciya yana bakwai ga haihuwa ba a yi laifi ba in sai da aka bar shi ya tasa ba a yi laifi ba in ma bai san ana yi ba ba ma guje ne sai da ya girma ya musulunta a ce ya je ya yi ba a makara ba annabi ibrahim ma da girman sa ya kaciya ina fatan fahimci wannan to sannan kaciya ba maza kadai ake ba har mata sai dai akwai bambanci tsakanin biyan su ma yadda aka faɗi darajar ta maza haka tasu take tana taimaka musu wajen tsarki tana taimaka musu wajen saifaita sha'awarsu sannan tana sanya musu daraja ta musamman macen da aka yi wa kaciya da macen da ba a yi wa kaciya ba su da darajar su a gidan aure ba gani to mu da yake a kasar hausa kuɗin gora muke musu yanzu idan aka zo lalibi ake cikin duhu sai ka ga wata yarinyar iyayenta sun mata tarbiyya ta yi karatun addini ta yi na zamani kila ta haddace qur'ani sai ka ji sadaki dubu ashirin wata ta sha gararan batta talla daga waccan tasha zuwa waccan tasha daga gora zuwa gyada zuwa tuwo ita ma dubu ashirin haba haba dan Allah an yi adalci to a addini ba haka ake ba duk mutumin da ya tsaya yawa yarsa tarbiya ya ba ta ilimi yayi kaza yayi kaza to ciniki ake in zai aurar da yarsa nawa za ka shi nawa zai karba in ya ji yayi yayi in bai ba bai ba ko ba haka ba ha babba ha karami to daga cikin kwalitis ɗin da ake duba wajen auren mace har sai an tambaya an mata kaciya su larabawa suna wannan kuma addini daidai ne manzo zala ya zo tarar da mutanen Madina wata mata tana kaciya ya ba ta abubuwan da ya kamata ta kiya ya ce to kake zarfafa ki kaza ki kaza ki kaza ki cigaba da yi shi yasa in ban manta ba ko dai nassi ne na risala ko na muktasar yace wal khifadu makrumatun lin nisa'i ita kaciya daraja take karawa wa mata wannan nasin yana cikin ko muktasar ko yana cikin risala ta ibn abi zai kai rawani da haka dai kaciya ba abu ne wanda yake banci maza ba banda mata har mata ane musu an gane ko da haka dai ɗabi'a ta farko daga cikin ɗabi'un da ya kamata musulmai su mai da hankali su kula da su domin suna taimaka musu wajen samun tsarki da lafiya shine kaciya wal istihdadu da yanke gashin gaba istihdad shine yanke gashin gaba an gane ko an ce istihdad ne min hadid saboda shi asalin aske gashin gaba ana amfani ne da wuka ko reza wanda wannan duk dangi ne na karfi shine sai aka ma'ana istihdad ay amalu istimalul hadid fi zalika sha'r al-ana amfani da karfe ko wuka ko reza wajen kauda gashin gaba malamai suka ce duk da asali ko da ƙarfe aska ko reza ko makamancin haka ake yin aski amma ba a ce ba sharaɗi ne dole sai da su za a yi yanzu zamani ya zo da shebin krim ya zo da shebin foda an gane ko man da za ka shafa wa gashi ɗan wani lokaci ka wanke ya fita ko toka wanda mutanen da suke amfani da ita su sukan shafa toka ne toka ma tana karye gashi ko ta fitar da shi ko kuma hoda ta zamani wacce ake kwabawa a shafawa wa gashi wani dan lokaci ya fitar to komai daga cikin waɗannan koma menene aka amfani da shi wajen kawar da gashin gaba an yi daidai domin abin da ake so shine dai a kawar da gashin me hikimar kawar da gashin gaba shi ma dan tsafta domin gashi ne wanda yake tara dauda gashi ne wanda yake wata kwana wacce tana shirye da ta tara dauda idan mutum baya kula da aske sa namiji ko mace ba mamaki bane kaji yana wari wanda wannan warin kuma zai sabauta masa haifuwar wasu dauɗa da cuta wanda kuma cikin sauki sai ta shiga gabansa sai ta cutar da shi domin ka sani gaban mutum namiji ko mace hanyoyi ne daga cikin hanyoyin jini wanda yanzu nan in jini in cuta ta shiga ta ciki za ta yi maka illa an gane ko to da akwai al-istihdad abu na biyu kenan abu na uku natful ibti ige gashin hamata shi ma yana daga cikin abin da shari'a ta yi umarni da shi lallai ne namiji ko mace lokaci bayan lokaci mu rinka kawar da gashin hamatan mu shi asalin gashin hamata in so samu ne a rinka tsinke shi da hannu amma yanzu wani ya tsinke gashin gashin hamatarsa da hannu sai an kira wa kaya bulget ɗan kwana-kwana domin ya kunna wa kansa wuta to shi ma anan malamai suka ce ko da mutum ba zai inkewa da hannu ba domin gashi gashi ne halitta halitta ne yanzu wani gemun sanan nan in ya sa hannu sai ya finciki gashin sai ya zauna lafiya amma wani in ya kuskure ya cinci ya finciki gashin gemun sa kwaya daya in baka rasa ba kan sati kansa ya zama kamar masallacin ne to na kuma hamata kuma malamai suka ce abin da yasa shi gashin hamata a tsige saboda shi gashin hamata yana da laushi sama da sauran gasun da ke jikin dan adam to amma duk da haka na wani zai iya zama mai tauri ba zai iya tsinkawa ba a madadin haka shi ma in yi amfani da shebin stick kamar sandan nan mai makale da reza wacce ake aski da ita an gane ko askan bature ko ko yi amfani da shi ma shebin krim ko shebin foda, to wannan shi ma duk babu laifi muhim abin da ake so dai shine mutum ya rinka kawar da gashin hamata domin shi ma yana da yana wani lungun da wajen yana buƙatar iska to shi kuma taruwar gashin yana hana ne shigar iskar to wannan kuma sai ya sa ka ji mutum yana ɗoyi lokaci bayan lokaci ka ga mutum ko ya sa turare amma yana ba da wani samfuri na sumumu daban Allah ya kiyaye abu na hudu taklimul azfari yankan farce ko yankan kumba ko yankan akaifa duk ana faɗa ko da Hausa wasu ce farce wasu ce kumba wasu ce akaifa to ana so mutum ya rinka yanke farcensa namiji ko mace me hikimar yanke farce saboda shi ma farce matattarar dauɗa ce yanzu idan ka bar farce ya taran maka za ka ga wani abu bai a cikinsa dauɗa ce musamman hannunka na hagu wanda kake tsarki da shi lokacin da ka je tsarkin in akwai farce to ragowar kashi duk zai shiga ciki to idan kai kana ganin wai kai gayu kake ka tara farce tab za ka zo ka ci kashinka da kanka baka sani ba inda ku ta akai wane ya ci kashinsa sai a yi faɗa da kai kuma kashi ɗin baka sani ba amma kai kana ganin wani gayu kake yi aikin banza da haka ya kamata mutane su kula da wannan yanke farce yana da matukar mahimmanci domin tsafta da kuma lafiya don daudar da take taruwa a farce in mutum bai wasa ba a baki za ta kare saboda yadda mutum yake amfani da hannunsa wajen ya kai abu bakinsa wa sharibi da kuma datsa gashin baki haramun ne a musulunci ka je ka miƙa wanzan leɓanka na sama ya sa aska ya Talle maka ita ta wata rana wani mutum ya zo gaban imam malik an yi masa aski irin na aska an talle ga ashin bakin an ɗebe shi tsaf imam malik ce ku je ku zane shi aka ce me yasa yake saboda ya saba wa annabi ai annabi ta yi kasu ragewa gashin baki ba a cire shi duka shi kuma illar cire gashi duka ka sa irin askan nan ta da wacce ake kalkale haka to yana haifar da cutar fata yana rage wa fatar mutum kwaliti domin kartar ta kake fa da wuka kankare ta kake kuma fatan nan tamu da muke gani akwai sinadarai da Allah ya dora mata wanda take kare mu daga abubuwa da yawa na daga ciki fatar mu in dai tana nan yadda take zaka ga kuda bayi da tasirin hawa jikin mu a da kaje kake ta kankare ka, ko kake shafa wani mai da yake kankare ta yake sude ta to kuda zai samu damar ya sauka a jikinka ta yadda babu wani sinadari da yake hana shi ko yake kare ta an gane ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a cire gashin baki duka ba ta a datse kamar yadda gemu ma bai ce a cire shi duka ba amma bai hana ba ko amma a gyara shi shi yasa yake qassu sharibi wa awfu liha kul yahud wan nasara ku datsa gashin baki ku cika gemu su saba wa yahudi da nasara yahudawa su ba sa barin gashin baki cire shi suke duka amma gemu sai ka gan shi zungure yanzu yau da za a nuna maka tashar yahudawa a isra'ila malaman su sun fi kowa gemu a duniya amma mu ne musulmi saboda an raina mu saboda wanda aka tsana ko ruwa ya shiga sai a ce ya tashi kura in ka bar gemu sai a ce dan ta'adda alhalin gemun da ke arna ya fi nan da yawa daga cikin musulmin mu a yau wanda wannan zai nuna maka aje gemu duk addinan Allah sun zo da haka domin su ma yahudawa sun gaji haka ne daga annabawansu a kissar annabi musa da ɗan uwansa haruna akwai maganar gemu haruna yake da ɗan uwansa musa ya bina umma la ta'khuz bi lihiyati ya ɗan uwa ta kuma mun gemu na shi kaga wannan ya nuna annabawa suna barin gemu annabawa suna barin gemu da haka yahudawa ma suna barin gemu yanzu gemun ojuku ko shugaban 'yan tarayyar najeriya original kwafi ba photostat ba sai ka tara da yawa daga cikin musulmi ba su da gemu irin nasa amma a yau wani arne sai ce kai musulmi ta aje gemu ɗan ta'adda amma bai ɗauka oji kuɗin ta'adda ba ne shi yasa za ka ga lokacin da ake ta samun tashin tashina a ƙasar nan ba ma ba mai suna ta tashi mu da yake raina mana wayo aka yi musulmi ba mu da uwa a gindin murhu tsanan mu aka yi sai aka ce wai matan musu daina sa hijabi ai saboda masu sa hijabi suna tashin bab to nawa mai kwat aka samu ya tashi bab me yasa ba a daina sa kwat ba ko ba haka ba nawa aka samu da kayan sojoji ko kayan yan sanda sun yi ta'addanci me yasa sojoji ba su daina sa kayan su ba amma rainin wayo ne wannan saboda musulmi ba su da jajirtattun shugabanni masu kishin su wanda za su tsaya su daki tebur su yi turanci don kare manufofin musulmi da musulunci to kaga wannan shine irin abin da al'umma take bukata a yau a samu zakakuran yan siyasa wanda suka iya turanci kuma suke da manufa suka samu tarbiyya ta addini wanda za su je in za a yi mana wargi su da tebur su turance mana su ko ba haka ba irin yadda su safa wa kwalewa da su saddauna suka rinka turance su kuma da rawaninsu a kansu da babban rigarsu da yan shararsu da haɓaka da su ma'ana ba su manta daga inda suka fito ba da kuma carbinansu a hannunsu mana hajj majalisa saddaune yana shiga da rawani da carbinsa yi a ah, idan zan yi aikin gwamnati sai in zama ba ma guje sai in aji addini na ai da addini na zan taho ofishi na shine wayewa kamar yadda su ma da addinin su suke shigowa ofisoshin su ya kamata mu gane wannan addinin mu yana buƙatar kishi yana buƙatar jajircewa kai ka jajirce a karan kanka kai aiki da abin da addinin ya ce sannan ka yi haƙuri sannan kuma ka sanya manufar ƙoƙarin jawo wani dan ya fahimta domin li an yi hadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fa a tara ba duk dukiyar duniya baki ɗaya domin dukiyar duniya ko mun yawanta aka tara ma wata ran sai ta ƙare amma mutum ɗaya shiri ta sanadiyar ka ladan da zaka rinka samu ba zai yanke ba shi ma in ya jawo wani ladan ya ƙaru shi ma ya jawo wani ladan ya ƙaru daga nan har Allah ya naɗe ƙasarsa to da dai waɗannan abubuwa ya uwa suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen mutum ya samu tsarki kawar da waɗannan abubuwa daga jiki aka raje bukari imamul bukari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na saba'in da bakwai shine kitabun libas babi na sittin da uku shine babu kafin shari babin da yake magana akan datsa gashin baki حديث ميلمبا تتريد أربعين دشدا حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي خالف المشركين كساطا ومشركي وفروا لها كتك جيمنيا وأخفوا الشوارب كداتي قاشن باكي معنى قاشن باكي كرارجي جيمي كما كتوتتا كجارة أما كرك إيبي أنغاني كو wani namijin sai kaga ya je aski wajen wanzan sai ya ce a bar gashin baki ga gashin baki ya nannaɗe haka kamar zai ɗebo fura ko irin na ba ma gujan nan haban makoli yake ko halban ke ko wasu tura mulkin mallaka nan can muna yara lokacin naira takarda duk ga hotonsu nan a jiki sai ga wani ya ya bar gashin baki irin yadda mutanen indiya ma guza nan suke gashin baki wani naɗiye naɗiye haka ba ya ce wai a ɗebi fura sunansa a ɗebi fura wani sai ka ga yaki sai ce wai a bar gashin baki a tara him ce na menene ce wai na tsorata mata dan Allah mata su rasa me za su tsorata sai gashin baki kuma da ne wannan aiko ba dai yanzu ba ba dai yanzu ba ba wace yake wai kan magiya waye kura ta gane kunnen jaki ba kashi ba ne tsoka ce da ne da kura ba ta waye ba idan ta buyo jaki in ya tsaya ya tashi kunnuwa sai ta ɗauka kashi ne ƙaho ne sai ta ja baya amma rana ɗaya da aka yi karo ta danne shi ta ji ashe wata kwantacciyar tsofi za ka ba wani gashin baki da za ka tsorata mata da shi ka tsayi da adalci da kyautatawa da shi za a ji tsoronka da shi za a mutunta ka kuma ba wani ma zancen tsoro sai dai zancen mutuntawa mu mutunta junanmu kada mu ci mutuncin junanmu amma magana tsoro ai ba tsoro ya haɗa mu ba kamar wani mafarauci da zomo aka rajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 77 kitabun libasi babi na 64 babu taqlimil azfari babin da yake magana akan a kaifa. hadisi mai lamba ta 147 hadithu ibn umar radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace an in haku ash-shawariba ku rage gashin baki ai baligu fi qafsiha ku kai matuƙa wajen daddatsewa an gane ko shine iko din wa afu alliha sannan ku cika gemanya an gane ko al-ifa'u huwa tawfirul lihiyati wa takdiriha cika gemu da kuma kamba shi da haka manzo Allah ne ya umarni da a cika gemu kuma shi ya umarni da kada a aske gashin baki kwalkwal sai dai a daddace yau duk wanda ya fito yana wa gemu habaici da ba'a to wannan annabi yake wa bai sani ba in jahili ne gwanda ya sani in kuma mai izgili ne to munafiki ne domin daman yana daga cikin ɗabi'un munafurci izgili da addini izgili da sifar da take sifa daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dage wando a ce ya sa tirifata ko ya haye ruwa ko ya sa wandon kaninsa Wanda wannan sifa ce ta manzo Allah shi yake yi duk wanda kaga yana yi a matsayinsa na musulmi mai kokarin ya koyi to da annabi yake koyi in ka zage shi zagin tafiya zai gaba da ka bakin rijiya ba wajen wasan makamu bane a hirga mutane su rinka wasa da addini domin izgili ga addini yana fitar da mutum daga musulunci kaulan wahidan kaulan wahidan ubangiji yace kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kar kafartum ba'da imani ke da su yanzu da Allah da manzansa da annabinsa kuke wasa da wargi kada ku kawo wani hanzari kun kafirta bayan imani an gane ko su da mu kiyaye izgili ga addini mace ta sa hijabi a mata izgili da shi namiji ya ajage mu a masa izgili da shi ya dage wando a masa izgili da shi wannan na iya sa kai mai izgilin ka fita daga musulunci baka sani ba wallahi lata ya kamata mu kiyaye Allah ya tsare mu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 77 al libas babi na 65 babu ifa'il liha babin da yake bayani akan cika gemanya ana nuna min lokaci yayi zamu dakata a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya tambaya ta farko yace salam salam hasa uku salam kuma sai mu cewa alaikum assalam wa alaikum assalam wa alaikum assalam yace Allah ya kara malan lafiya Allah ya kare mu baki da ya ce don Allah malam menene hukuncin wanda ya farda da yana yin sallah to malam ya sallar shi take tofar da yawu a sallah ba laifi inda za a tofar ɗin shi ya kamata ka sani idan mutum yana sallah sai majina ko kaki ko yawu ya zo mai in yana so ya tofar kafar hagu a ɗagawa sai a zuba sai a taka amma idan masallacin ba ne kafet ba ne yawwa masallaci irin na ƙauye turɓaya ko makamancin haka taushi ake wannan idan ku masallaci ne wanda mutane suka tsabtace kayansu suka shimfiɗe shi da shimfiɗa mai kyau to sai dai ka kamo gefen rigarka ko ka buɗe aljihunka ko ka ɗauko hankici daga aljihunka sai ka tofa ko tishu sai ka ajiye da ka tofar da yawo a sallah ba laifi ba ne inda ake tofar da yawon ya kamata mutane su sani manzo Allah ya hana a tofar da yawo gabas in ana sallah ya hana a tofar da yawo bangaren dama in ana sallah amma bangaren hagu ko a aljihu ko a gefen riga ko karkashin kafar hagu a take in wajen babu shimfiɗa to wannan duk babu laifi tambaya ta gaba ya yace menene hukuncin wanda yake kallon wanda ya zo wucewa alhalin yana sallah to abin tambaya shine me dalilin kalla idan tsartsar yake tsoro yake ji kar a kawo masura to kallon ma dole ne wannan ko ya aje mashin ɗinsa yana sallah kuma bashin ɗin bai da cikakken tsaro sai ya ga wani zai wuce dole ya tsaya ya kalla ya tabbatar da cewa ya wuce ya ban man mashin ɗinsa Allah ji kan malam Jafar da Rama wata rana wani mutum ya taba tambayarsa a wajen karatu yake gaya mana yace wani mutum ya tambaye shi wai malami ne na kabbara sallah ina ji wani yana tada mashin ɗina saboda tsoron Allah <laughs> wai saboda yana sallah kuma ya bari har aka buga mashin da aka tafi da shi ya ce to ba mashin ba sallah <laughs> ba mashin ba saboda ai ba ka da nutsuwa ko ba ka da nutsuwa da ka dai mutum yana iya yin waige a cikin sallah idan buƙatar hakan ta taso amma haka kawai kana cikin amincin ka ba wata damuwa kuma ka hau waige-waige a sallah to wannan kuma yana rage ladan sallah ba a cewa sallah ta ɓaci amma ladanta ya tafi an gane ko mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ɗan uwana ya samu aiki a abuja kuma iyalinsa da iyayensa suna kano yakan je ya yi sati biyu zuwa uku shin a ina zai yi ƙasaru a abuja zai yi ƙasaru tunda abuja yake bakunta abuja ne bai da gida ko bai da iyali da zai ɗauki matarsa ya mai da ita abuja ta yanzu ya zama ɗan abuja kano ne in yazo zai yi ƙasaru inda gidanka yake nan ne garinka nan ne baka ƙasaru idan kuma a kanan kana da gida da iyali abuja ma kana da gida da iyali to ba babu ƙasaru in dai kana cikin kano ba za ka yi kasar ba domin a kano dan gida ne kai in kana abuja abuja ba ba za ka yi kasar ba in matarka in kana da iyali a can domin a can ma dan gida ne kai amma inda sallah za ta kama ka akan hanya kaduna ko kura ko zaria to anan duk sai kai ka domin anan duk bako kake anan matafiyi kake amma in ka zo inda iyalinka kake suke ainihin za ka ce na zo gida ko mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam bayan gaisuwa da fatan malam yana da lafiya ya ce Allah ya sa haka amin amin ina lafiya kai ma ne maka fatan haka ya ce malam tambaya ta anan ita ce wai shin musulmi ya halatta ya yi aikin banki to anan shi ma tambaya ce wacce kafin amsa ta ana buƙatar tambaya wani irin banki yanzu bankunan da muke da su a iri-iri ne irin ja'iz ko kuwa irin wancananka wancananka to sannan za ka iya samun banki kwaya ɗaya a cikinsa kuma akwai islamic department ko islamic banking department akwai ɓangaren da suke implement islamic banking system mana tsarin banki amma na musulunci wanda babu riba to nan kai tsaye halar ne musulmi ya aiki a irin waɗannan wajajen an gane ko bankin da baya ta'amali da riba wannan halal ne amma bankin da ke ta'amali da riba to shi kuma ya danganta da yanayin musulman a ƙasa ce irin saudiya wanda bankunan da ba sa ribar sun fi yawa ko ma in ce babu na ribar da irin pakistan da irin indonesia ƙasashen dai da musulmi suke da ƙarfi kuma suke yin abin da musuluncin yake gwargwadon iko irin su sudan to nan kai tsaye aikin banki halal malal ko? kama irin ƙasashenmu najeriya haɗa ta da shinkafa wanda su kuma bankunan da suke mu'amala da riban sun fi yawa musulmin suna da yawa kuma suna da kuɗaɗe a bankuna wanda ba musulmi ba suna da yawa kuma suna da kuɗaɗe a bankuna to anan sai mu ce mu kai musu kuɗin mu amma mu janye zai yi kaga wannan wauta ce ma yanzu mu ce duk musulmin Najeriya ku fita daga ayyukan bankuna kuma kuɗin musulmi yana bankin ranar tsaka in banki ya ga dama sai ce kawai an yi guguwa banki ya nufi a ƙasa ka yi fata sai a'a da babu kai a ciki sai su ce banki ya karye don su ci karya ko su ci kuɗin ku a banza in kuma kun ku kai kuɗin banki su biyo ku su yi muku fashi da makami a ku su ɓaci ko ba haka ba to kaga min babin darura darura tubihul mahdura a babin larura musulmi a najeriya dole ya aikin banki ko don ya wakilci 'yan uwansa musulmi don tattalin arziki don kula da dukiyoyinmu shi yasa zaka ga da yawa daga cikin manyan masu kuɗin da suke aje kuɗi a banki suna samun wanda suka yarda da su a bankin su suke mu'amala da su kuma daman ga duk wanda ya san harka ta banki ka san cewa banki ma'aikatansa suna zuwa su nemo masa kwastomomi to kwastomin da ya zo ka yarda da shi ka yarda da mu'amalarsa da addininsa shi yakan iya jan hankalin hankalinka zuwa ka je kai ajiya a bankinsa kaga dai duk irin waɗannan za su iya halattawa musulmi a irin yanayin da muke ciki yin aiki a banki amma a babin larura a rashin uwa akan yi uwar ɗaki in so samu ne a ce duk bankunan mu su zama irin ja'i to a nan kan bamu da haushi kowane musulmi ya je aikinsa na banki tunda ja'iz banki ne wanda yake mu'amala irin ta musulunci mu'amalar da babu riba a ciki to amma idan musulmi ya zama cewa suna da wanda za su wakilce su a wannan babin to babu laifi kuma sauran sai su je su yi aiki a wasu wajaje kada ka bar wata sana'a ka tafi aikin banki amma in ka rasa aiki to da kai bara ko kai sata wanda ka je kai aikin banki ina fata muka yi wannan ina nufin bankin da ake mu'amala da riban ma saboda me saboda a larura kake a halin larura larura tana sa a ci mushi amma lokacin da aka samu abinci aka koshi kuma to babu bukatar me cin mushi wannan su ne karshen tambayoyin da muke da su takarda ta ƙarshe neman addu'a ce wani bawan Allah yake ga sanar da mu cewa akwai wani dan uwa na fiyo wanda matarsa tana asibiti kuma haihuwa za ta yi ana neman an wasu ya ta da Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya ina tana dan uwa na fiyo ta nemi kenan ko to Allah madaukakin sarki ya sauke ta lafiya da dukkanin sauran matayen musulmi masu ciki gida da asibiti Allah ya raba lafiya kuma Allah ya ba da ƴaƴaye masu albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله